وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba uku watan jimada ula jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 ɗari hudu da takwas ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya ma a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke nan 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road gwari Miji Kaduna wannan ƙasa ta mutu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'a mun kwana a babi na goma sha uku babin da ke bayani akan yawan hanyoyi na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun kike a majalisin da ya gabata a hadisi na tara a wannan majalisi shine majalisi na tamanin da uku za mu tashi a hadisi na goma a wannan babi ana yake cewa al'ashiru hadisi na goma a wannan babi anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau hadisi daga wato abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare da alayensa ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al'atashu a yayin da wani mutumi yamshi bi tariqin yana tafiya a wata hanya ishtaddat alaihi al'atashu kishi ya masa wato tsanani bi tsananin kishi ya kama shi fawaje da bi'ran wannan mutumin sai tadda rijiya fa nazala fiha sai ya sauka a cikin wannan rijiyar fa shariba sai ya sha ruwa thumma kharaja sa'annan wannan mutumin ya fita daga wannan rijiyar yana fita sai iza kalbun yalhas sai ga wani kare yana fitar da harshensa saboda kishi shi ne malam ya ce ya kulu tsara min al'afash manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yana cin ƙasa wanda ke danshin ruwa ya kama shi saboda kishin ruwan da ya kama wannan kare faƙalar rajul sai wannan mutumin ya ce da kadi balaga hadal kalbu min al'afashi mislan lazi kana kadi balaga minni tabbas kishi ya kama wannan karen irin kishin da ya kama ni fa nazala al-bi'ra sai ya sauka a cikin wannan rijiyar ya koma ai ya fito ko sai ya ƙara komawa famala a huffahu ma'an sai ya cika hukunsa da ruwa sai ya rike فيه da bakinsa سدباكنسا ya sa hufin a baki bayan ruwa ya cika shi da shi kada mu manta huffi ai da fata ne kaga ruwa yana iya rike ruwa ko ke zuba ruwan a ciki sai ya rike ruwan da bakinsa wato huffin da bakinsa Sai huffi kala biyu ne akwai mai tsawo akwai gajere to wannan dogon da ke kaiwa nan wato idan sahu har ya tsara idan sahu sai ya sa shi a bakinsa ya rike ya kama gam ya ci gaba da hayowa rijiyar tunda sauka yi cikin rijiyar wannan ya nuna rijiyar babu guga kamanci wannan hatta rafiya har sai da ya hau sama daga ya sauka kasa ne har sai da ya hau sama fasaqal kalba sai wannan mutumin ya shayar da wannan kare ruwan fa shakara allahu lahu fa sai Allah ya gode wannan aikin da wannan mutumin yayi ya farka masa zan ban da yi ta dalilin kare kawai ya samu gafarar ubangiji ƙalu wannan maganar sai taɓa zukatan sahabbai kare wanda ajiye shi a gida ana rage wa mutum lada kamar dutsen uhudu kowace rana in dai ba ɗaya daga cikin guda ukun nan ba karen farauta karen kiwo sannan kuma karen gona ko gadi in ba ɗaya daga cikin wa'annan ba duk wanda ya riƙe kare ya ajiye shi a gida ana rage masa lada tamkar dutsen uhudu kowace rana wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan yayi lallage a kwananka ka wanke kwanan su takwas na ƙarshe ka sa mai ƙasa ko na farko ka mai ƙasa duk wanda kai yayi amma gashi wannan mutumin ya ga karen ya shiga cikin wani hali sai ya tausaya wa karen kuma halitta ce daga cikin halittun wa Allah kuma karen na tasbihi yana tasbihi ne wanda kuma manzo Allah ce idan kun ji yayi haushi ya ga shedan ku nemi tsarin Allah daga aljani ko daga shedan saboda ya ga aljani ne ko shedan amma duk da haka wannan bawan allan ya samu gafarar ubangiji abin ya taba zukatan sahabbai sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna lana fil baha'imi ajran yanzu a cikin dabbobi ma za mu samu lada bi ma'ana idan muka kula da dabbobi shi ma za mu iya samun lada a ciki qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli kadidin ratbin eh, ratbatin Ya yace duk wata hanta danya ke jikin dabba akwai lada a ciki idan kuka yi mata hidima kaga anan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara haskaka musu hanyar samun lada ba wanda zai yi tunanin wannan mutumin don ya shayar da kare zai samu mai aljanna amma kuma gashi nan dalilin kare ya samu aljanna wato yana so ya nuna mana daidai da babin yana magana ne akan kasuratu turkul khair yawaitan hanyoyin alkhairi da mutum zai samu yadda Allah da shi ga wannan mutumin ba wanda zai yi tunanin in ka shayar da wata dabba za ka samu aljanna gashi nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan kissar ta dalilin haka wannan mutumin ya samu aljanna shi wannan kaga akwai wata ruwaya ta zo akan kamuwa da wannan da wancan ba ɗaya ba ne wannan namiji ne wancan kuma mace shi ne sai malam ya ce mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito imam bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabul mazalim babul abar ala turki idza lam yata'azza biha babin da ke magana akan wato rijiyoyi akan hanyoyi idan ba za a cutu da shi ba wafi riwayatin al-bukhari amma imam muslim ya rawaito sa cikin kitabu salam babu fadli saqai al al wa it'amiha haka Imamu muslim ya rawaito hadisin sai malam yace ce fi riwayatin lil-bukhari a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa fa shakara lahu sai Allah ya ji daɗin wannan aikin da yayi bi ma'ana ya gode aikin da wannan yayi fa ghafara lahu sai Allah ya gafarta masa wato duk zunubin da yawa Allah ta dalilin wannan aikin Allah ya yafe kuma ya shi aljanna wannan yana so ya nuna maka wato hanyoyin samun aljanna na da yawa ba guda ɗaya ba ce kada mutum ya taƙaita tunaninsa a kan wato hanya guda ɗaya hanyoyin na da yawa sai ya ce fa adkhalahu jannata sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda daman aljannan ta waye ta sace kuma ya tattale ta ga masu tsoron Allah sai nuna akwai alaman tsoron Allah a wani ya tausayawa dabba shi ma sai Allah ya ne ya tausaya masa ya shayar da dabba sai Allah ya shayar da shi na aljanna saboda ya san halin da ya shiga na kishi kuma ya tausaya wa wannan dabba ina ga mutumin da ya hana uwansa ruwan sha Ta ga wannan mutumin Shi ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin kiyama Allah ba zai kalle shi da rahama ba duk mutumin da dan uwanka ko matafiyi ya nemi guzurin ruwa a agaza masa aka hana shi to wannan mutumin Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai tsarkace shi ba kuma ba zai masa magana ba yana da azaba mai raɗaɗi. kana da damar da za ka taimaka wa dan uwanka ka shi ruwa ya sha ka hana shi to wannan zai faru akan mutum Allah ka tsare malam yace wa fi riwayatin lahuma har ila yau a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim bainama kalbun yutifu birikiyatin kad kada yaqtuluhu al-atash sai yazo da bainama adatu min adat al-hasr kuma kaga wato zarf ne jarfus zaman ya ce a yayin da kalbun yukifu wani kare na zagayawa rikiyatin da wata rijiya kadika da ya kuluhul afashu yunwa wato kishi yana dab da kashe wannan karen in ra'atu bariyun sai wata karuwa ta gansa min bagaya bani isra'il daga cikin karuwan banu isra'ila fa naza'at muqaha ay khuffaha sai ta cire kuffinta fas lahu bihi sai ta shayar da wannan karen da wannan hufin fasakatu fa laha sai aka gafarta mata ta dalilin shayar da wannan karan wace ba tilawa ta yi na ƙur'ani ba ba ka za ta yi ba wannan aikin da ba komai ba ne a idan mutane ko ta yi wannan abin Allah ya ji daɗin aikin ya kinsa mata tsoronsa ta tuba ya gafarta mata ya shigar kada ita aljanna a wannan dalilin aikin amince wannan malam ya ce almuku alhuf abinda ake nufi da almuk wato huffi ya kifu ya duru haula wato bi ma'ana yana zagayawa rikiyatin wahiyar bi'iru malam ya ce rikiya bi ma'ana wato rijiya wanda karen na ya dinga zagayawa ko ta tausaya mata ta shayar da shi kamar yadda kishi ya kama ta kaga yana so ya nuna maka ruwayoyi ne guda biyu ruwayar farko mutum ne namiji daga cikin banu isra'ila ruwaya ta biyu wannan kuma karuwa ce daga cikin karuwan banu isra'ila ta yi wani aiki ai bajinta ne ta shiga kurijiya ba ta iya halaka aiko in mutum ya fada inda iya ruwa ba ai shi kenan ko yana iya halata amma sai irin wannan bajintan ta ɗibo ruwa da hukunta ta shayar da wannan kare karen nan ta wannan dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya gode aikin da ya yafe mata ya zafarta mata ya shigar da ita aljanna wato aikin da mutum zai yi shiga aljanna kada mutum ya rena shi ko mun kankancan aiki ka gabatar da shi ba inda za ka samu karbuwa ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci za mu iya furta kalma ba mu ɗauki komai ba sai ya zama kalman nan mai kyau ta dace da yardan Allah ta dalilin kalma ɗaya Allah ya fi maka shigar da kai aljanna ya ce kuma wani lokaci da yawan mu za mu iya furta kalma ƙwaya ɗaya tilo wacce take ba ta da kyau wannan kalman sai ta dace da fushin Allah ta wannan sai Allah ya rusa aikin mutum gabaki daya ya shigar da shi wuta da hadisi a bukari da musulun mutane guda biyu ne abokai ne daya mutumin kirki ɗakinsu ɗaya. daya mutumin banza shi mutumin kirkin duk lokacin da mutumin banzan ya dawo ɗaki sai ke wani ka ji tsoron Allah wannan abin da kake yi ka dena ka dena ka dena wata rana sai wannan mutumin banzan sai abin ya mai ciwo ya gundare shi ya ce wai kai dole ne an turo ka ne ka dinga bin kwakwabi na dole ne sai ka dinga bin diddigin abin da nake ka kale ni mana yana faɗin haka shi wancan sai fusata sai ce wallahi la yaghfiru Allah laka yace ya rantse da Allah Allah ba zai yafe masa ba sai Allah ce waye ke shishigi a cikin al'amari na da bayina alkawali muka yi da kai akan wane sai Allah ce to aikin da kake yi duk na alkhairi na bata bana san su daga nan Allah shigar da shi wuta shi kuma wancan sai Allah ce na yafe maka shikenan sai ya gyaru shikenan sai aka juya shi sai zama mutumin banzan shi kuma wannan sai zama mai mutumin kirki ba a shiga tsakanin bawa da mai ubangijinsa fahimci wannan malam ya ce alhaji ashar hadisi na goma sha ɗaya anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal har ila yau daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce, Laƙad ra'aitu rajulan ya taƙallabu fil janna في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين الله أكبر رواه مسلم أنا يكي تشوى من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لقد رأيت رجلا تبس الله ينون من ونمتمي يتقلب في الجنة ينا ججو ياوى أتكن الجنة في شجرة قطعها saboda wata bishiya da ya yanke ta min zahari tariq daga tsakiyar hanya bishiya ce ta karkato kan tsakiyar hanya kana tu'zil muslimin wannan bishiyar tana cutar da musulmai kaga duk wanda yazo wucewa in yazo da gudu kaga zai iya bugewa bi sani ba zai iya karo da ita ya fadi in a abin hawa ne to amma wannan bawan Allah sai ya cire wannan bishiyar ya yanke ta don tana cutar da ‘yan uwansa musulmai ganin haka Allah ya yadda da wannan aikin da ya yi ya gafarta masa mafumin mukhalafa ina ga kuma wanda ke cutar da musulmai amma jona shi wannan bishiya ce ke cutar da musulmai ya kawar da ita ya sami yardan Allah Allah ya shigar da shi aljanna to ina ga shi wanda aikinsa cutar da musulmai amince wannan kaga wannan zai isa saƙo ne ga 'yan kasuwa wa'anda suke harkan kasuwanci na abinci musamman a garin kaduna saboda su suke haifar da tsadan kayayyaki sai su yi magana a kano mutum ɗaya yana da truck arba'in hamsin sai ce a aji yana da so cike da abinci sai ce ba zai siyar ba sai a musu magana can A babu su dole ne za a daga daga nan saboda shi ya samu a wani yana cutar da me ɗan uwansa musulmai wani yana da ɗan kuɗin da zai siya ta dalilin wannan abin an rufanya kudin kaga ya shiga cikin hali na ne cutarwa ko dan ya ce Allah ya isa ga wanda ya wannan aikin wallahi ka kaɗi. Za ka samu kudin amma Allah ya zare albarkan wannan kudin kuma zai zama ka bala'i gidanka sai ya gagare ka zama ɗaya kenan 'ya'yanka sai sun gagare ka juyawa iyalanka sai sun gagare ka mu'amala da su ka kuma ne amfanin kuɗin kaga babu shi to da yawa da wanda suke wannan abin na cutarwa ke faruwa da su kenan to ina ga kuma wanda suke cutar ka cuci wane ka cuci wane ka cuci wane ka cuci wane ina ka za ta yi kyau in ma ta yi kyau na wani ɗan lokaci ne idan ta ta shi faɗo da kai ƙasa sai ka zama abin tausayi to shi sa mu guji cutar da ƴan uwanmu musulmi dan duk wanda ka cutar da shi ya ji zafi na cutarwan dalilin haka Allah yana iya fushi da kai da gashi nan anan abin da ke cutar da musulmai wani ya gusar da shi ta dalilin wannan bajimin aikin Allah ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna to ina ga wanda suke cutar da ƴan uwansu musulmi ko a wajen aikinka ko a wajen sana'a ko a wajen kasuwancinka ko a wajen wato makwabci ya cuci makwabcinsa kuma ya ce ba yadda zai yi ai na fi ka kuɗi ko na fi ka sarauta ko na fi ka mulki ko na fi ka kaza sai abin da na yi to ka jira na Allah ina ta an gane inna rabbaka labil mirsad lallai ka yana madakata da ubangiji ba sauki idan Allah ya kwararo azabar a cikin ɗan adam Allah ya kare mu kuma za mu iko cikin ƴan uwan musulmi duk inda suke a duniya malam ya ci gaba da cewa wannan hadisi a imam muslim ya rawaito sa cikin kitabul birri wal adab Babu fadli. izalat adha an tariq haka imam muslim ya rawaito sa kuma yazo a cikin babu fadlu man istama'a wa ansata fil khutbah imam muslim ya rawaito wannan hadisi sai malin yace wa fi riwayatin wata ruwaya marra rajulun ghusni shajaratin wani mutumin ya gilma reshen wata bishiya ala zahari tariqin a tsakiyar hanya ta fito ta karkato hanya qala wallahi la unhiyanna hadha 'anil Ya ce na rantsi da Allah sai na gusar da wannan wato reshen daga musulmai la uzihim kada wannan reshen ya ci gaba da cutar da 'yan uwana musulmi fa udkhila jannata, ta dalilin wannan aikin Allah ya shigar da shi aljanna kaga wannan a wajen mutane za su ga kaman ba wani aiki bane ko amma gashi Allah ya karbi wannan aikin saboda Allah ya nufa a aikin ba ya so a yabe shi bane kuma ba ya so a kushe shi bane Allah ya nufa a cikin wannan aiki sai Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki sannan kuma ya gafarta masa wannan yana nuna maka wato darajar mutum ya yi aiki don Allah kuma kada ya rena aikin nan komin kankancansa in dai an ce maka wannan aiki na alkhairi ne ka aiwatar da shi don baka san ta dalilin da zaka samu yaddan Allah ba malam yace asani ashar hadisi na goma sha biyu anhu qal har ila yau daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yace قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله تيرا دا منشن هتصلحي ايه هكني جزاك الله خير يتي وفي رواية لهما هر إلى يو أقوت رواية إمام البخاري دا إمام مسلم بينما رجل يمشي بطريق hayayin a wani mutumi yake tafiya a wata hanya wajada ghusnu shaukin sai ya tadda reshe na kaya ala kan tsakiyar hanya duka dai hadisin ne kaga wannan ya game wancan wancan ya ce bishiya wannan kuma ya ce reshen bishiya sai wannan ya ayyana reshen bishiyar kaya kaga yanzu ya fito da maganin fili reshen bishiyar kaya fa sai ya janye wannan reshen fa shakara Allahu lahu sai Allah ya ji dadin wannan aikin da bawansa yayi fa udkhila aljannata sai aka shigar da shi aljanna wa ya shigar da shi aljanna Allah subhanahu wa saboda ya ji dadin aikin da yayi ya gafarta masa zunubansa sa'annan kuma ya shigar da shi aljanna kaga wannan yana so ya nuna maka me yana so ya nuna maka ayyuka na alkhairi ba a rena su ko mun kankantar su dan baka san dalilin da zai saka samu aljanna ba kada mu manta mun karanta hadisin wannan baiwar Allah da take share masallaci share masallaci kawai take yi har saboda kokarinta a masallacin take kwana duk tana kwana a masallacin Allah ya jarabce ta tana istihaba shekara tara jini na zuban mata in zugu ta yi in za ta yi sallah sai ta sa tasa a kasanta jinin na daga cikin tasar kuma a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ta da inda take kwana sai masallacin sai Allah ya kaddara wannan ta sai ta rasu ta rasu sai ta rasu cikin dare sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su ba su girmama aikin da ta yi ba bi ma'ana ba sa ganin kamar cewa ta yi wani hidima sosai sai suka mata sallah suka je suka binne ta da gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya ita ce wata rana manzo Allah ya zuciya sai ga an sa igiya an ketare masallacin sai ce kai wannan fa sai aka ce na aka kira su duka aka ce na wacce ce tana sallan dare in ta gaji sai ta dan shingida haka idan ta gama hutawa sai ta dawo sai ta tsaya ta ci da sallah sai manzo Allah ya tsinke waya ta fata an gane zamu ƙara tadda hadisin a gaba a cikin babu littisad fi ta'a babu ne ke magana a takaita a wajen bautata wa Allah da ka wuce gona da iri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke kige yace kai ku yi sallah dan iko idan ɗan ku na sallah ya gaji lokaci ya kama shi ya yanke sallar ya yi sa. gwargwado idan ya watsake ya tashi ya sallaci abin da aka rubuta masa amma kada ɗayan ku ya matsa wa kansa ya ce sai ya ci gaba da sallah yana sallah manzala ce baka sani ba roƙon Allah kake ko kana zagin Allah inda kana bajji ka san abin da zaka faɗi ba ina fata an gane sai manzo Allah ya yanke da gari ya waye ya tambaya aka ce ai ta rasu ya manzo Allah ce me yasa ba ku gaya min ba aka ce muna ganin dare yayi ne kuma ba ma so mu takura ta mu takura ka ya ma'aikin Allah sai rawun hadisin yace kaman ba su gida wato sun rena irin hidimar da take yi sai manzala ce ku kai ni kabarinta aka kai shi sabai suna bin shi suna zuwa suka nuna mai kabarin za Allah ya ƙara mata sallah na musamman yana idan da sallah ya ce da kabarrukan nan a cike suke cikin duhu amma dalilin sallan da na yi mata dukkan su sun samu haske a gane kenan darajar ta ko kaga sai nuna aikin da ta yi ba karamin aiki ba ne jimin aiki ne ta yi amince wannan kada mutum ya rena aikin samun lada ko mun kankantarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gode wannan aiki ya gafartawa wannan mutumin ya shigar da shi aljanna saboda haka aikin lada ba a rena shi ana aiwatar da shi ne saboda baka san dalilin da zai sa Allah ya bi kai ba malam ya ce asaniya ashar hadisi na goma sha biyu anhu har ila yau daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa qal ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man tawadda'a jumla shartiyya fi'lu shart yace duk wanda yayi alwala فأحسن الوضوء هذا جواب الشرط كينم وانت انفعل الشرط وانكم جواب الشرط يتشوكة الولسة ثم أتى الجمعة سنمت أن يزو سلا جمعة فاستمع وأنصف ييشر يصوراري خلبة فاستمع يصوراري وأنصتكم ييشروا kasa wani lokaci za ka ga mutane ma suna ɗan magana ko to ko haka suka musu ka za ka aka yi shi ma ka yi magana bil ishara ka yi gunka haka ce shi ma ai ishara ce kai na magana saboda mahimmancin hudu ba shiru za ka yi amma ka saurari kowa ba da attention ɗinka akan hudu ba in an gama hudu ba in za a yi sallah aka idar da sallah sai ka yi wa mutumin nasiha amma kada ka ce ah, a hariri ba ne hatta masu zagaya cikin masallaci 'yan agaji da akwati suna neman taimako ko su ma sun saba saboda mala'ikun da suka zo da duku-duku masallaci sun rike fayil ɗinsu ne duk wanda ya shigo oh wani ya shigo sai a rubuta malam wani ya shigo alhaji wani ya shigo professor wani ya shigo ko attajiri wani ya shigo talaka wani ya shigo da kudi wani ya shigo shugaba wani ya zo honorable ya shigo distinguish ya shigo wani kowa zai liman na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai su rike sai su nannade din ɗinsu sai su zauna a cikin masallaci suna sauraron ne hudu ba duk ladaddakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ba wanda ya zo masallaci da duku-duku ranar juma'a satin ula da zaniya da zalisa din nan an gama rufe shi an rufe fayil din yanzu abin da ya rage wa'anda kawai suka zo sallah za su saurari hukumar ka ga masu zagaya wa cikin masallaci daga cikin 'yan agaji ko 'yan hizba suna neman taimako an rike wannan kuskure ne gida ce ba saboda mahimmancin wuta ba kowaye cikin mala'ikun da suka shigo masallaci sun yanke sun tsaya suna sauraron hudu suna sauraron hudu ba kai me naka kuma wanda zai bada zai bada wanda ba zai bada ba ba zai bada ba saboda haka kai haƙuri a ajiye kawai a tsaya inda kake ka saurari hudu ba saboda mahimmancinsa. kuskure ne wanda a ah, ake ganin ɗan agaji suna zagayawa da sauransu ta masu za a masu ƙoƙarin abin nan a tsali cewa a ta sau ta zo nan kai tsaya nan a kyale su duban nan na da mahimmanci kai ma tsaya cak inda kake ka saurari hudu ba in an idan hudu ba daga nan ai za ka iya cewa to kai matso kai ma matso kai ma ka matso an gano wannan maza Allah ce gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati an gafarta masa tsakaninsa da wannan juma'an zuwa wata juma'a mai zuwa wa ziyadatu thalathati ayyamin ƙarin kwana uku kaga kwana nawa kenan goma wannan juma'an kai wancan mai zuwa ma kai wancan ma mai zuwan kai kaga kullum kana samun surplus kenan ko kana samun surplus ƙarin ana ta yace maka wanda yana nuna maka irin wato kalala ta ubangiji da yake so ya yafe mana zanabanmu an gabarta maka abin da ya shuɗe da laifuffukanka amma wani iri ke zance ne batil kaba'ir idan an nisanci kaba'irai ya zagi sata cin naman ɗan uwanka musulmi an na nimanci ko zina caca giya makamancin haka duka wa'annan suna daga ciki da kuma taka wando shi ma duk yana daga cikin kabira ina fata an gane wannan wandon shi wuce idan sahunsu shi ma yana cikin kabira shi ma laifi ne babba wanda idan mutum ya mutu ya cancanci Allah ya masa uku ba amince wannan to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man massal hasa faqad laha. ka duba saboda mahimmancin hutuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya cire dutse da like mai a goshi shi ma yayi lagawu a ranar jima'a. eh inda ne man na hudu ba saboda mahimmancin hudu ba ana so ka bar shi kawai a goshinka wato ana so a nuna maka mahimmancin me hudu ba to ga gayu nan ba sa ma zuwa sallah suna nan a gefe an rarrabe ana nana sai ka jana cewa ai ba na jin sauki sai ce in an tada sallan ka sanar da ni eh sai ka jace ba ba an tada ikama sai ka jace ka ɗau riri sannan zai shigo wannan yana so ya nuna maka mahimmancin kuka a ne ranar jama'a wani yana so ya nuna maka mahimmancin hutuba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi lagu idan dan uwanka ma na magana ka tanka shi kai ma baka da jimma'a kai da ka tanka shi to ina da wanda yi ko ka ce mai ansit yi shiru ka ce baka da jimma'a to ina ga shi ne yin a fata an gane kaga wanda yana daga cikin abin da mutane suka yi sakaci a kansa ba su ɗauke shi da muhimmanci ba kuma kaga wannan ranar akwai ayyuka na alkhairi masu yawa wanda ake samu kaga na farko akwai sa'atul ijaba lokacin da ake karɓar addu'ar mutum shine ne bainal asri wal maghrib tsakanin sallar la'asar zuwa magariba yau ba laraba ba shi ma akwai sa'atul ijaba shi ma sa'atul ijaba baina zuhuri wal asri to hadisin imam al-bukhari a cikin adabul mufrad imam ahmad ma ya fito da shi a cikin musnadinsa haka imam al-bazzar a cikin musannaf nasa hadisi ne ingantacce imam nasiruddin albani ya tabbatar da hadisi ne hasan a cikin sahihu adabul mufrad sa'atul ijaba baina zuhri wal asri jabir yake ba da labari masjidul fatih yake manzo Allah yayi addu'a ranar litinin yayi addu'a ranar talata yayi addu'a ranar laraba amma Allah bai karba masa ba sai a sai ranar laraban kuma yace baina zuhri wal asr tsakanin azhar da la'asar yace tun daga ranan yace in na shiga cikin wata damuwa a rayuwata inji Jabir yace in na ci ranar laraba tsakanin azahar kafin la'asar ya ce in na fara an taya addu'o'i na ya ce wallahi sai na ga ijaba sai na ga Allah ya biya min bukata shi ne ibnu taimiyya yake cewa to wannan ya nuna sahabin nan ya yi bayani sai ya nuna kenan hadisin ba ba ce tawa ta annabi wato hadisi ne am ga al'ummansa wato lokaci ne mutlaq ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'atul ijaba shine baina zuhuri wal asr haka imamu bai ma ya faɗi akan wannan shi sa eh, albani da yazo sai ya ce in ba dan jabir da kansa ya ba da labari ba da sai mu ce ya wannan hadisin ya ce kanta gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ai sahabin da ya rawaito hadisin fi kowa fahimtar ne da abin da ya rawaito saboda haka ya nuna kenan am ne ce duk lokacin da kintaci yana da wata damuwa ya ce yana kintatan wannan ranan laraban tsakanin azahar zuwa la'asar ya ce wallahi sai ya ga bukata ya ce bai taɓa shiga cikin wata damuwa ba ya kira Allah a wannan lokacin face sai ya samu biyan bukata kaga ya nuna kenan ne am ne li ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ke cikin wata damuwa yana da bukata ka kintaci wannan lokacin duk ranar laraba tsakanin azahar zuwa ne la'asar shi yadda yawanci za ka ga ana kintatar ranar juma'a ko to gana ne gana laraba shi ma kintace shi shi ne malam yake cewa a rawahu Musulmin, wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa a cikin kitabul juma'a imam muslim ya rawaito wannan a wani babi babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbati babun da ke magana akan falalar mutumin da ya sauraro huduba yayi shiru a lokacin da liman yake ba. kaga zai samu wannan daraja zaka samu taga darajar kenan in kana so ka samu wannan in ka je sallah ka zauna ba ruwanka da kowa liman na fara hudu ba sai ka saurara in liman na fassara hudu ba zuwa la hausa kaji hafa ni'ima sai ka saurara ka saurari na larabcin ka saurari na hausa in ma baya fassarawa larabcin ko yake yi ka yi gum ina fata an gane yanzu kana sauraro sauraron menene ibada ne saboda manzala ce ne manisama'a ko wanda ya saurari hudu ba wa an sace kuma yayi shiru kaga kai shiru duk da baka fahimtar sakon amma ka bi dokarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce lahu ma baina juma'a ko wa juma'atin ukhra za a gafarta maka tsakanin wannan juma'an da wata juma'a wa ziyadatu thalathati ayyamin da kuma ƙarin kwanaki guda uku a duka a ranar juma'a a ranar ta karanta suratul kahfi shi kuma manzo Allah ce zaka ga haske na sati daya wa ziyaratu salasati ayami shi ma kaga nurun ala nurin zaka ga haske a rayuwarka na sati daya da karin kwana uku kaga wannan kenan ko shi kuma wannan idan kai shiru ka saurari hudu ba kai magana ba haɗa idar kuma baka goge ƙasa a goshinka ba ko za a gafarta maka daga wannan juma'an zuwa juma'a mai zuwa da ƙarin kwanaki guda uku a wannan gara ƙasa har ina sa'annan kuma ta taci tsakanin la'asar zuwa magariba ka yi addu'a shi ma ka samu ne ka samu sa'atul ijaba ka gama kaga duk wannan romo ne addinin musulunci ya shimfiɗa mana don neman yafiyar ubangiji da gafa amma da yawan mu muna sakaci a wannan bama amfana da wannan gaba shi sa abubuwa da yawa na alkhairai suke kunce mana saboda ba ma ƙoƙarin tabbaka abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu. Da muna amfani da wa'annan makaman to insha Allah za ka da cewa damuwanmu an kaɗan ne a cikin rayuwa. ina fata an gane kuma da muna da yaƙini amince wannan da muna da yaƙini a wajen roƙon Allah da za mu samu biyan bukata fiye da yadda muke tsammani kamar wancan bawan Allah da na taba ba mu kissan shi ko alarama irin gargawan nan ne ya dai ina ta roƙon Allah Allah ya bashi kujeran haji yana so ya je haji je ya je yi wato ya san ne yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana zaune kowa wani bawan Allah ya zo ya bashi kujera ya ce gashi aka mai komai aka gama mai komai da komai aka bashi an taho airport an zo abin nan an gama komai ana kawai halaran mako da zai taba kawai 'yan sani sun kwashe mai passport ɗin shi da guzurinsa to a lokacin wa za ka gayawa kai kuka kowa ba ta kanka yake ba kowa yana tafiyan gudu ne a sanar najeriya bai da bai da nasuwa inda zai je hajji ti ti ti ti ti wannan da ki wannan wannan da ki wannan haka yake da manya da ƙananan duk haka sai 'yan kaɗan za ka ga sun kowa allah allah yake ya tafi inda za ka gane ɗan najeriya kenan duk inda aka yi transit za ka gane ɗan najeriya da gudu ɗan afirka haka yake wai irin ya tafiya a hankali cikin natsuwa bai san wannan ba ko haka kowa na ta gudu kawan Allah na ya rasa yadda zai kawai sai ya shimfiɗa abin nan ɗinsa kawai eh, makawuyarsa kawai ya shimfiɗa irin na ba Allah nan kawai ya shimfiɗa ya zauna rabbi nima gulubin fantasir rabbi nima gulubin fantasir ya dinga yi rabbi nima gulubin fantasir ya dinga yi ya dinga addu'a yana ta kiran kawai yana zaune kawai sai ya dan taba shi ta gefe saboda yaƙinin da yake da shi haka kawai ana sa mai da ya haka ya kai shi ne ya tattara kawai ya iba sai mai wanda ya kama ya ce baka daga ya ce na san an aiko ka ne wa ya aiko shi wali لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah ya gama magana ku amsa kirana ku yi imani da ni don ku samu ne shari'a kaga yi imani da Allah sai kuma Allah shi ne. fassara ana inda zanna abdi ina duk inda bawa na ya zace ni in ka tunani ina tare da kai to ina tare da kai in zuciyarka ya nuna maka ba Allah baya tare da kai to baya tare da kai kaga ya yadda cewa Allah na tare da shi ko kuma Allah ya biya masa bukata to irin wa'annan suna daga cikin abin da ke karawa wa mutum kyakkyawan wato alaka da ubangiji idan yana da imani imani da ubangiji ya yadda cewa Allah zai masa kaza wani yadda zai ce ka bari mu je mu gwada Allah ba abokin ka bane balle ka gwada shi ko in kawai yadda ake bukata daga gare ka ka yadda zai maka in ka yadda ko sai maka ka duba sa'ad ibn abi waqqas ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Uhud suka ce su ƙara koma wa'ancan sun ji labari suka ce ai abin da kawo su kashe muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun da ba su samu ba a koma a je a kashe shi sahabban da suka tafi yakin udu aka ce to da an musu jinajinan nan fa aka ce to su da suka tafi su je su tabi wa'ancan da wa'ancan sun ce za su dawo aka ce su tafi ɗaya daga cikin mushrikai ce kai jama'a kun je ga wannan mun samu nasara ko idan kuka koma komai zai iya faruwa da sabon manzo Allah saboda haka ku rufa wa kanku asiri mun samu dan nasara anan mu tafi ce to ai an gaya musu cewa ya za mu yi sai a ce to a duka mutum ɗaya a gaya musu don a firgita su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai me hum imana qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan magana da aka ce suna nan fa suna jiran ku in su ku tsaro za su fata-fata da ku wannan kalman da aka gaya musu sai ƙara musu imani suka ce Allah ya wadatar mana madalla da abin dogaro suka tafi shi Allah ce fan qalabu bi ni'matin min Allah lam yamsasuhum su suka tafi suka dawo da ni'ima ta ubangiji babu wani cuta da ya same su mushrikan ma tsoro suka ji suka tsayawa annan suka same su za iya kashe su suka ma kayayyakin su suka ci ganima duk suka gudu suka zo suka kwashe abin kaga da suka yadda da Allah Allah ya biya musu me ata shi sa Sa'ad ibn Abi Waqqas a yakin Qadisiyya da yazo ketare teku sai ga Rustum ya sa an kwashe kwarkwari ba dama su iya tsallakawa sai ce wallahi sai mun yakin nan suka tsaya a bakin gaba kwana uku suna sallar dare suna azumi suna roƙon Allah a ranar da suka cika rana ta uku sai ce kulu hasbunallahu wa ni'mal wakil na za mu faɗe ta a can ko sai ya ƙara maimaita ta ana cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil duka sojoji to tun da komanda ne sai ce a haute ku kawai ka duba yaqini yace ku haute kunnan, ba kwale-kwale dawakai ne da alfadarai da abin nan kawai ya ce a hau saboda yakinin da ya da Allah kawai sai ga kekun ya zama musu tudu suka taka ɗaya biyu uku salmanu faris ya ce da na taka ɗaya na kalla na ci kun Allah madalla musulunci ba musulunci ba waye salmanu a ce yau salmanu ne ke tafiya a kan teku kamar yadda mutum ke tafiya a tudu rustum da mutanensa da suka ga sabai na zuwa akan teku suka ce al-yawm nuqatilul jin haula ilaysu min al-ilm suka ce kai yau da aljanu zamu yaki dan wannan ba mutane bane kaga yakini ko to wannan yakinin shine muka rasa a yau ina fata an gane idan muka yi yakini muka maida al'amarin mu zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala zai ne zai biya mana bukatun mu saboda Allah la yukhlifu Allahu wa'ada Allah baya saba sa to mu ne dai in ka ga Allah ya ce ka yi kaza zai maka ba yi ba to akwai abin da kai amma in dai Allah ce ma zai yi to zai maka abin da ake bukata imani da ikhlasi ka yi don Allah kuma ka nufi Allah a wurin za ka ga me Allah zai maka abin da baka taba tsammani ba ka ga wannan shine yakin da aka yi aka samu arziki dalilin haka sai na umar ya sa wa sahabbai albashi ta wannan yakin an samu gwalagwalai su kuma wato farisawa sun yi amfani da giwaye a wajen yaki kasan ko giwa ai bulldozer ne a wajen yaki amma duk da haka aka samu nasara a kansu aka samu kuɗi kuɗi da gwalagwalai sai na umar ya yanka wa sabai albashi wanda suke suka halarci yakin mutar ya sanya musu dinari dubu dirhami dubu ya sanya musu ba su duk wata duk wanda ke karɓan albashi sai da na na da ladansa saboda shi ne farkon wanda ya so da tsarin ba da albashi a duniya ba wanda ya san shi ya ce su fara jin dividends ɗinsu to ka duba irin wannan Allah ka samu dace saboda haka duk wanda ya shiru zai samu wannan daraja saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan hadisi sai mu tashi a hadisi na goma sha uku insha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم وعليكم السلام na'am na'am na'am na'am to akwai sabanin malamai a ciki sun kan sahabbai sai na umar yana ganin ma haramun mai shi ya fahimci wannan khususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Amir bin Jarrah Abu Ubaida wani mutum ya zo ya same shi ya samu sayyidina Umar ya ce da Allah kaman addu'a sai sayyidina Umar ya ce ana lastu bi nabiyyin ni ba manzo bane wani mutum ya zo ya samu Abu Ubaida Amir bin Jarrah ya ce kaman addu'a sai ce ba za a yi ba kai ma ka je ka yi ni ba manzo ba ne kuma na maka ma zan ce Allah kaɗai ba ka an gane? imamu shafi'i yana da wannan fahimtar cewa baya halatta ka samu mutum ka ce mai wane ka sani cikin adda dalilin suka ce saboda Allah ce wa idza salaka ibadi anni inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka dangane da ni Allah ke gaya manzo Allah ya gaya wa al'ummansa ya gaya musu ina kusa saboda me ina amsa kiran duk wanda ya kira ni tun lokacin da ya kira ni kaga sai zo da zarfu zamanin tun lokaci adverbial clause of time tun lokacin da ka kira Allah Allah zai amsa maka saboda haka kuma ai Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa'anda suke girman kai ba sa roƙona to za su shiga wutan jahannama a wulaƙance in ji Allah suka ce to ibada ne baya halatta a ce wani ya mara na fata an gani. imamu malik sai ya ce babu laifi za ka iya cewa mutum ya maka addu'a sai kafa hujja amma ya ce da sharaɗi Allah yi takhaz daidana kada ka ɗauke shi ɗabi'a kamar yadda mu 'yan Najeriya muke ko a kan wata lada Allah samu cikin adda ana da Allah eh, kamar yadda muke muke ban da wannan amma lokaci bayan lokaci babu laifi ake cewa wani da Allah ɗan sani cikin addu'a kai ma kana yi amma kada ka bari shi ɗabi'a ko da yaushe ka ce da Allah ina da bukata ka sani cikin addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai addu'a musulmi kashi uku ne daya an amsa maka amma ne za a baka komai a ciki sai a ajiye maka a lahira ya zama dalilin shiganka aljanna na biyu an amsa maka an baka wasu an ajiye maka kudan a lahira na uku an amsa maka an gusar maka da wasu musibu da bala'u'ukan da za su shigo rayuwarka manzo Allah ya tambaye bai wanne kuke so sai kowa ya ce na karshe na farkon wancan sai ce amma ai ba za ku iya jurewa ba ai ba a duniya bane ka ce ya Allah na roƙa na roƙa sai yanzu ban ga ijaba ba ya ce ba za ku iya jure masa ba to wani kaga addu'a ba ta faɗi banza kenan ku kaga wani yawan addu'an yana ƙara maka alaƙa da ubangiji kuma na ɗaukaka darajarka saboda haka shi yasa sai ce to kada ka ɗauke shi ɗabi'a sai kafa hujja da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Abubakar lokacin da zai je aikin haji la tansana fi fi du'a kada ka manta mu a cikin addu'a sai imamu shafi ya ce to na farko ta hadisin da ifi ne kaga ɗaya kenan ko na biyu <laughs> ka san tattauna malamai sai a hankali sai ya ce to na biyu hadisin ba yana maganan ni ko kai ba ne yana maganan al'umma ne gabaki ɗaya kuma ai an umarce mu mutum yi wa juna addu'a al'umma gabaki ɗaya amma ɗaiɗaiku a ce kai ko wani kasawa na da ce babu to imamu malik ya ce za ka iya yi amma da wa'annan sharuɗin ka mai da shi a kamar ɗan najeriya mai da shi an gane yawwa kuma wannan shi ne dai magana mafi inganci an gane na'am ina tambaya da sanayin da hadisin da musulullah alaihi wasallam ya ga abubakar a akwai wani na'am na'am barakallahu fik na wato abin da ya hana ni kawo hadisin wajen tsawai muku saboda magana ne masu tsawo amma kuma shi ma kansa imam shafi'i ya rabta magana ai manzo Allah ne ce uwaisu sai da Umar ya fi uwaisu daraja uwaisu tabi'i ne an gane shi kuma ne sahabi ne amma sai da Umar ya zo ya same shi ya ce ya masa tambaya ce kai ne wai sai ce eh, kana da uwa ya ce eh da kana da ciwon kuturta Allah ya warke ya ce eh banda dini dirhami ya ce eh ya ce na ji daga bakin manzo Allah ya ce duk wanda haɗu da kai ya ce ah, an iyakance shi yaka iyakace <laughs> an bayanci muke karatun yawa shi za ba na so <laughs> ta mana maganan a'a duka wannan shi kana ta mana na ce magana mafi inganci ya halatta amma kan amai da shi ɗabi'a an gane kamar yadda ɗan najeriya mai da shi ɗabi'a maganar imam malik shi ne ya ce ya halatta amma kada mutum ya mai da shi ɗabi'a ko ke shi wala a samu a'a saboda addu'a ai ibada ne na farko za a kankare maka zanubanka na biyu za a ɗaukaka darajarka sa'an nan na uku za ka samu biyan bukata to me yasa sai ka nemi na wani kuma babu inda Allah ya sharaɗi cewa in in baka roƙe shi ba wato sai wani ya roƙe shi kai zai samu biyan bukata Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi ne tun lokacin da bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni fa inni qarib kace ina kusa Inda Allah ya ce yana kusa to me kenan kofa abu da take kenan ko kowa ya roki Allah zai samu biyan bukata kawai sai dai kai ka kiyaye abin da ke hana addu'a dawa sama shine cin haramun kuma ji wannan sai ka nisanci abin da zai sa addu'an ka ba zai tafi ba shine cin haramun kuma ji matsala to shi sa ake so mutum ya kiyaye Allah ya samu dace na'am kana iya yin ayyuka eh. ga mutane eh kai da su ko sai wannan babu laifi idan ka kyautata mutum ai man ci ma ibada ne zala ce man sana ilaikum ma'ruf ka tafi uhu duk wanda ya maka abu mai kyau ka masa hukunci to me tukwicin manzo Allah ce fa in lam tajidu ma tukafi'unahu ka ku da abin da za ku iya masa tukwici sai manzo Allah ce fad'u lahu yi masa addu'a kaga kenan ibada ce ba ah, Allah ya saka da alkhairi abin da aka kashe Allah ya rubunya ninkin ba ninkin Allah ya albarka ga zuriya Allah ya kaza wata ruwaya ma ya ce, hatta yash'ura annakum qad fa'tumuhu har sai kun sa shi ya ji a zuciya kun mai tukunci haka da abin da zaka mai sai ka ce na gode Allah ya biya ka da aljanna Allah ya ɗaukaka zuriyarka Allah ya fifita ka Allah ya maka kaza Allah ya kare ka daga sharrin duniya da lahira kamar yadda ya kare Makka da Madina Allah ya biya ka da aljanna ya ce kai na ji dadi ya ce to har sai ya ji haka haka manzo Allah ya ce kaga ibada ce to kana yayi da wannan in kai wannan babu laifi na'am na'am na'am barkatai eh, eh ina ji eh. Eh, ha ba daidai ba ne haramun ne wannan ba daidai ba ne aikin da mutum yake yi kuma ana biyan sa to ba a karban wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan cewa yana daga cikin haramun da mutum zai ci manzo Allah ya ayyana wani sahabi yana karban zakka ya tura shi in ya je sai a bashi kayan zakka idan an bashi ta ce to wannan gashi nan ki tani muka baka da yazo sai ya ce manzo Allah ga zakka na karko sai manzo Allah ce wannan ba zai ce a'a wannan kyauta ne suka bani sai manzo Allah ce bai samu an su mutane ne bukace su aiki muna kulawa da su su kawo mana abu kuma su ce wai wannan nasu ne to me yasa mutum ba zai tsaya a gidan ubansa da uwarsa ya gani in wannan abin zai zo masa ba amma shi wannan saboda haka ba a yi wannan ba daidai ba ne Allah ya kama dace wa alaikum salam eh na'am na'am na'am eh ko ai yayi kashi ne ya da fitsari ka abin ji matsalan ai kashi ne ya da fitsari ku gane al'amarin shirka fa ba abu bane na wasa in har Allah zai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amalaka ala takunanna min al-khasirin wallahi abin shirka ba abin wasa manzo Allah Allah fa yace manzo Allah da kai manzo Allah za ka yi shirka wallahi sai Allah ya rantse yace da ya rusu aikin ka gabaki da. kuma wallahi da ka tabi a lahira manzo Allah fa Allah yake ga wannan ba ni ba ko kai wanda Allah ya sani ba zai yi shirka ba kuma har ya koma ga Allah ba zai yi ba saboda Allah ya tsare shi amma saboda Allah yana so ya nuna mana girman shirka a wurinsa a cikin suratul ah, an'am da Allah ya ambaci annaba nan guda goma sha shida sai ce walau ashraku sai ce me la habita anhum ma kanu ya'malun da dukkan su za su yi shirka Allah ce wallahi da duk abin da suka yi sai ya luce ba zan karba ba kuma yana so nuna maka girman shirka a wurin Allah to amma mu yau kishi komai ba annabin annabi Ibrahim fa shine ya roki Allah wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran minan nas shirkan nan fa shi ya da yawa a duniya annabawan Allah suna neman tsarin Allah daga shirka da zuriyarsu to fa min babu aulani da kai ina fata an gani wanda Allah ya kare su ya kinka su ya ba su tsoron Allah ya ba su abin nan amma suna jin tsoron shirka min babu aula ni da kai ina fata an gani amma Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shirka fa a boye take kamar baka wato tururuwa a bakin dutse cikin duhun dare ka ku san ai abu bala'i ne kaga wannan shine ya dole mu shirka akan shirka da yawa mu muna wasa da shirka yana shiga cikin abubuwa da yawa Allah ya samu dace mala bakar zamanin sayyidina Umar musulunci ya shiga Farisa har Misra ma Farisa a zamanin sayyidina Umar aka karya ta shine alif lam mim ghulibatir rum ko fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأن النصر كنن an same ta ne a shekara ta goma sha uku zuwa sha daga sha ɗin an gama nan sai suka tafi misira misira daga nan aka ci gaba da yaki har sai shekara ta ashirin da ɗaya misira da baki aka koma ƙarƙashin daula ta musulunci zamanin saidina umar kuma wanda ya tura daga wannan yakin shi ne amru bin al'as tura shi can tura shi can yana zuwa da aka samu cin yaki sai ce zama gwamna a wurin da aka zo sai aka ce mai amru bin al'as aka ce to kai kogin nil duk shekara sai an ɗauki budurwa da larabci kenan sai an ɗauki budurwa an jefa mai sannan baya ambaliya in ba haka ba zai yi ambaliya zai cutar da al'umma su kusanan suka zo wa gwamnan kamar bin al'as kenan sai shi kuma ya tura wa sayyidina umar ga abin da mutanen garin nan suka ce wani amsa ya kamata ya basu sai sayyidina umar ya rubuta sako min abdullahi umar ila baharin nil daga bawan Allah umar zuwa kogin nil sai sayyidina umar ya ce in kana gudana ne da kanka kai ambaliya in kuwa ubangiji ne ke gudanar da kai a da Allah aji tun daga ranar ba a ƙara yin ambaliya ba yaƙini ko? yaƙini ce wallahi gwargwadon tauhidinka gwargwadon yadda Allah ke sa tasiri a zukatan mutane imamu ahmad ka in aka ce mai mutum zani ya buge shi fa takalmin shi yake cirewa ya ce gashi a je ka take shi ana zuwa da takalmin aljanin zai gudu shikenan ba zai kara dawa ba gwargwadon tsoron Allahnka da alakarka da ubangiji haka yi tasiri takalmi takalmi da ya ba ma shi ba takalminsa takalminsa haka yake da shi nan kuma shi kenan ya rabu da shi alaƙar da mutum yake da shi da ubangiji yana tasiri shi sa ba abin da mutum zai yi ƙoƙarin fafuka shi ne kyakkyawar alaƙa da ubangiji idan Allah kana da kyakkyawan alaka da shi yanda zai haskaka zukatan mutane kinsa musu shi fi kowa sani kuma yayi yi magana Allah ya gamsar da su wallahi ba wanda ya isa wannan sai Allah duk fasaharka duk iya maganarka da rashin ma iya maganarka annabi fa Musa sai da cewa akhi Haruna huwa afsahu minni amma duk da haka yana da fi. duk sauran annabawan manzo Allah ba wanda ya kai shi yawan mabiya duk wahalar da ya sha ya fi duk sauran annabawan da suka zo yawan mabiya ikilasi da alaƙar da ubangiji mutawa yake da shi da ubangiji shi ke haskaka zukatan mutane su gane gaskiya ba zalaƙar harshe ko iya magana ba ina fata an gane malam sami na'am hadisi muka karanta ba ni dai bayani ba yawa eh idan ya shigo ya shigo masallaci zai yi nafila amma a takaice shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani sahabi ya shigo yana hudu ba sai ga ya zauna yana zama sai manzo Allah ce mai kai tashi kai sallah raka'a biyu yace a sai kiki tashi kai sai tashi sai yi su amma za ka yi a wato taƙaitattu a da fatiya fatiya shi kenan saboda huduban na da mahimmanci a lallai ba ne sai a cikin masallaci ne za ka yi amma a waje kawai ka zauna abin sai dai in kaman haraba kaman nan yanzu haka ai yana saduwa da abin nan amma in waje ne can haka misali Yana fata an gane kaga shine ba za ka yi wannan ba an gane kai ne na ƙarshe wa sai eh, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta da sayyidina Abu Bakr cewa ah, yi addu'a a Allah subhanahu wa ya tsare ka daga cikin wannan shirka ah, wanda ya karanta da abu Bakr da kuma al'ummansa da baki daya ka duba hisnul muslim yana nan daga Allah ya kare mu daga shirka kaga wannan hisnul muslim din za su shi daga yau ka kwashi a place 2 Asahi Muslim yana nan ciki da gidanka duk wani bukata da kake bukata a rayuwa in ciki da Muslim ka gama ba ruwanka da wani boka. Ina fata an gane Allah kuma ya ba mu ikon yin haka Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah kuma ya gafarta mana zanafanmu kurakuran da muke yi Allah ya yafe mana zanafan da muke yi tsakaninmu da ubangiji Allah ya ba mu ikon tuka ya sa mu gyara ɗabi'unmu shugabannin da Allah ya azabta mu da su muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba da mu da su da baki muna roƙo Allah ya ba mu ikon tuba daga mu ya gusar da dukkan wata matsala da muke ciki a wannan ƙasa ta mu da arziki da baki ɗaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu